بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin askari fatul jawad muna shahi na 448 kuma mun kwana farkon shahi inda ce wata dahuluhuma wato shekarun jan mai bayani akan abinda shahi ta dahuli da tawafuki da tamasuli da tabayuni to malam ya magana cewa wata dahuluhuma inda sun kai ta dahuli wato kenan raban bani alƙaluman sun ka shigi juna ka ummin wasa ta ikhwatin li ummin wasu ta ta ikhwatin li abin wato inda mai rasuwa ya mutu ya bar uwarsa ya ba yan uwansa na wajen uwa guda takwas ya ba yan uwa na wajen uba guda shidda to kaga nan tadakuli ne domin da ita da su yan uwa na wajen uwa da uwa rabon banin suna shiga juna alkalami su yana zama guda don haka asalin dukiya nan daga shidda da an ka kasa shi da uwa tana ɗaukar kashi guda domin dalilin samun ƙididdiga ɗiyanta sannan yan uwa za su samu kaso ju cikin shidda domin su ma sun to a shi ɗaya da biyu yan an ka kula yana muwafaƙa. tsakaninsu da nisfi don haka ashe kenan tun daga uwa sannan ga 'ya'yanta guda takwas sannan ga 'yan uwa shidda kuma ga rabon wanda ya kasance tushe daga shidda to a nan ya an ka buga shidda an ka ba uwa guda an ka ba 'yan uwa biyu uku za su rage da su da masu ƴan uwa na wajen uba a sibaina to da haka sai mu ɗauki kaso nan na ƴan uwa guda biyu sai mu ɗauko kanun waɗancan ƴan uwa a sibai ɗin nan biyu mu samu hudu kenan to sai mu ɗauki hudu ɗin ga sai mu sa biyu sai mu buge ta in mun ka buge biyu da hudu za su koma shidda eh, uku za mugu da biyu sai zama shidda in sun ka zama shidda ba shi da tushen matsala ba sai mu buga shidda ɗin nan sai mu ɗauko hudu ɗin can na kanu yan wannan da waɗanda yan uwa sai mu buga shidda da nawa kenan 24 daudakun aka ce mashayi 24 to tun da 24 an ka buga da nawa an ka bugi shidda ba da hudu ba to yanzu ka ba wa hudu mu gani eh? saura 20 ko to dama su wadanga 'yan uwa al'ummai su ko suna son wato abin nan sulusi abin nan sulusi ka ba su takwas ko wani guda ka ba ya guda mu gani ha saura sha biyu to yan uwan ga li'abbai asibai na kowane ciki ba shi yi mu gani ta kare ko 24 kenan to kenan ta kare hmm. to haka za a yi awo to in wafaka ahaduhuma radatuhu ila waqihi wa amilta kama taqaddama in ko tawafuki na yi to sai ka mai da shi zuwa ga wauki ne wauki waɗanda yake an same su matsalar su ta haɗu kuma babu saura ga matsala ba ta bayu ne ba ne mun yi karatu shekarar jana sai ka aikata kamata kaddama to nan kun ga malam bai fito hili ba ya gwada maka abin da ya faɗa ba ku kana ganewa idan mai mutuwa yanzu ya mutu ya baka ka biyu da ta wajen uwa da ta wajen uba sannan ya ban mata ne guda biyu na aure sannan ya ban yan uwa da abbai guda biyu to kaga da kaka ta wajen uwa da kaka ta wajen uba kowanne daga cikinsu tun da babu ɗaya na sun sulusi sannan mata ne guda biyu kowace daga cikin suna son su ku gaba ɗaya suna son rubu'i ko ku tun da babu ɗaya to su ku akwani la'abin su ku mi suka so eh asibai na ku ba su da halilla ba halilla suka so ba Hmm? to kaga yanzu muna son sulusi sulusi biyu sannan muna son rubu'i don a kaga tushen dukiya daga hudu to tun daga hudu na ashe abinda muke nema asalinta daga hudu amma sai mu ɗauko kanun uwan kanun kanun abin nan kakannin ga biyu da kanun matan ga biyu da kanun ƴan uwan ga biyu nau kenan to sai mu sa hudu mu buge ta nawa to in ta zai 24 to ina son ka ba kaka ta wajen uwa takwas ka ba kaka ta wajen uba takwas sai ka ba matan ga kowace mata cikin su ba uku ba su kowace uku uku a wata kare ba ba ba kowace uku uku to ka ba yan uwa kowa guda guda ɗan shirin eh, ta kare ko to shi awon milta ta kaddama fata ma ka arba'i banatin yanzu in sun kai daban-daban sun kai tabawi ina misali inda mai mutu ya mutu ya ba ƴaƴa yi guda hudu wabni ibinin ko ba shi na ba wabinti ibinin ya ba dan ya ba de date de dane a ko de date an ka ce can wajen bobai aya yako. to yanzu su ɗiya ne mata da ya bari guda hudu mai suka so sulzari suka so ko ta to ɗan ɗane da ya ɗane mai suka so a su bai na ko ba farila suka ba to yana mace ta so and and ɗiyan ɗanai ba uh, ta guda hudu suna son sultani ko sannan da ɗan ɗiyatai da ɗan ɗanai da ɗiyan ɗanai suna jiran saura ko? to tun da an ka samu arba'i banatin to tushen dukiya ko daga uku na eh daga uku zai kasancewa yan aka kasa uku kaga su matan suna da kashi biyu su na? ya yi muwafaka gare su sai araban gatari sannan ɗanai ɗan ɗanai da ɗiyar ɗanai su ko gudana su ba sai an faskara ko ba haka ba to bayi don haka sai ka ɗauko juɗin nan sai ka buga ta cikin uku juɗin nan ba shi da ke nan ba ko to uku ɗin nan ka kuma buga ta cikin uku ita kuma ita shi nan ka buga ta cikin uku asalin matsala sha takwas ko to nan ta ka inganta sabayo nina to nan in kai haka ba ta takwas ba to su a arba'i banati din nan don Allah ba su sha biyu su takwas su takwas kowa nawa nawa eh, eh su hudu kowa nawa nawa uku uku ko to dan dan ne ba yi hudu ya ɗaya ne ba ta ni shi kenan wata da huluhuma watawafuquhuma watawafuquhuma kasama da banatin na inda sun kai tawafuqi kamar inda an kamoto an ka bar ya takwas mata haka ba wasu sittati bani ibni an ka bar bani ibnin shidda muna tare da kuwa ga ɗiya na tsatso guda takwas ga ɗiyan ɗa shidda mi ɗiya na ka su to ka kowar tushenta daga uku yan ka ba su kashi biyu kaga yana rabuwa gare su kashi biyu da ya muwafuka ga adadin su ba amma kuma tawafuki an kace to sannan su kuma ɗiyan guda shida maza ɗiyan ɗanen shida guda maza su kuma ba su guda hmm? to don haka nan abinda za a yi hudu za mu ɗaukowa mu bugetar eh ban ji ba ɗan mun ka ɗauko hudu mun ka aza sai mu a duza mu ɗauka sai mu ɗauku kanun ɗiyan ga na ɗa ba su da ba sai mu buge su ba su nawa ka tashi sha biyu ko to sha biyu nawa a tushen matsala to sai mu bugi uku da sha biyu to nan ta karbuwa muna tare da kuwa lokacin an haka sa uku an ka ba ɗiya ne mata zuwa an ka ba su ko to zo ba su 24 mu gani to kowa ba shi nashi uku uku ko me ragi? eh sha biyu ko to ɗiyan ga kowa ba shi biyu sha biyu kenan ko haka za a yi wata dahuluhuma ka arba'i zaujatin to ni dai na yi shure ga kunci a kun ka san ma masani bai na shi ma masani yana ba a wagga wata da kuluma an kaje